Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na son shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya karin cajin ba hata kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata zai The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga jira a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. shafin mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata. sai da Alternative Bank. Masu sauraro barkanmu da kasancewa da ku cikin sa'acir da cikin shirin Alternative Life, wato sauya tsarin tafiyar da rayuwa da bankin Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku. Rabin sa'a cir ta bayanai da ɗanɗane tare da shawarwari na musamman za mu ƙarfafa maka zuciya domin tanadin guzuran tafiya a bigiran hada-hadar kuɗi. Sunana Rabiu Ahmad Kofar Mazugal, kuma ni ne zan gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma yau dai, za mu mayar da hankali ne kan batun non-interest personal financing. wato yadda za ka iya rancen kuɗaɗe don sayan abubuwan buƙatar ka yau da kullum daga banki maras amfani da kuɗin ruwa. A shirin nake yanzu na nuna maka hanyoyi daban-daban da za su taimaka maka cimma buƙatar ka game da wannan al'amari da ya ganganci rancen kuɗi. Amma kafin a yi haka, ga wata tambaya da za ta kaifafa tunaninka. tun ban yi nisa cikin bayani game da maudu'in wannan shiri na yau ba. Shin ta yaya kake samun kuɗi domin cimma burinka a kullum? Shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa kuke sauraro, wanda bankin Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku. Rukunin duniyar tsarin hada-hadar kuɗi da duniya ke tafiya a kai. Ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. To madalla, ina farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na yau, kuma na ji daɗin ganin yadda kuka tattara hankulan wuri guda domin sauraro. Yanzu bari mu fara tattauna batun personal financing, wato yadda za ka iya rancen kuɗaɗe don sayan abubuwa buƙatu iri-iri. Amma fa, ya kamata ku fahimci cewa akwai bambanci tsakanin bashin tsabar kuɗi domin amfanin kanka. wato personal loan da galibi wanda ya karba zai yi biya tare da kuɗin ruwa ba wato interest shi kuwa personal financing nau'in rance ne da ya kunshi mallaka ko sayan wani abin bukata wato rance ne domin samun sayan wani abu ko kuma kaya dama da kadara misali anan nan shine kana iya amfani da bashin da ka karba a banki domin bikin aure saye da gina gida irin wanda kake mafarkin mallaka ko gona kuma wani gini da kake buƙatar zuba jari a cikinsa domin wani abu muhimmi dai haka kana iya neman bashi domin sayan wayar salula da za ta taimake ka a wannan zamani har ma da kwamfuta koya kuka gani abubuwa bukata na da dama a gaske abubuwan bukatar na da yawa fa ga sunan birjik yawanci dai bashin banki bisa la'ada. ya kasu matakai daban-daban la'akari da kuɗin ruwa da za ka bayar lokacin biyan bashin idan muka yi waiwaye cikin shirye-shiryenmu da ya gabata a baya mun tabbatar muku da cewa karɓar bashin da za ka biya tare da ruwa da ma hudda da bankunan da ke da su ta'ammali da kuɗin ruwa ba su dace da tsarin shari'ar musulunci ba ai kaji to akwai wani zaɓi na daban? Ƙwarai kuwa, a nan ne yanzu bankunan da ba sa ta'ammali da kuɗin ruwa ke da muhimmancin taka rawa, kuma tunda mun gane wannan ba tare da ɓata lokaci ba, bari na shiga yi muku bayani dalla-dalla game da wannan batu na hada-hadar kuɗin da babu kuɗin ruwa a cikinsa. Na san kun kagara ku ji yadda abin yake ko? A halin da ake ciki, abubuwa na ta samun sauyi a duniyan nan yadda yanzu haka bankuna ke ta ƙoƙarin amfani da tsarin hudda wanda babu kuɗin ruwa a cikinsa abin ma dai sai ƙaruwa yake yi saboda muhimmancinsa saboda haka bankuna ke ta nuna sha'awar gudanar da harkokinsu ta hanyar da babu kuɗin ruwa tare da nuna waɗanda ke ajiya da su yadda za su amfana sosai ta hanyar amfani da wannan tsari kuma bankunan na iya harka sosai da masu hurɗa da su tare da ba su damar karɓar rance babu kuɗin ruwa a cikinsa sai kuma samun riba wannan abun mamaki da yawa yake kamar yadda muka fara shaida muku haka tsarin alternative bank yake ba musulunci bai yarda da kuɗin ruwa ba domin takardar kuɗi ba ta da wata darajar da ta shige ta musaya saboda haka ne wannan banki ke amfani da wani tsari na daban da addinin musulunci ya tanada kan yarjejeniyar hudda ko shinikayya a sauƙaƙe domin ku yi saurin fahimta alternative bank zai ba da bashin tsabar kuri a matsayin rance ba maimakon haka bankin zai yi amfani da kayayyaki a matsayin hanyar musayar kuɗi don sauke musayar kuɗi kun dai gane ko kada ku yi gajiyan haƙuri domin akwai sauran abubuwa da yawa da za mu tattauna da su a cikin wannan shiri. Ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. To madalla, idan sai yanzu kuka kasance da mu a cikin wannan shiri muna magana ne game da yadda za ka iya samun rancen kuɗi da babu kuɗin ruwa a cikinsa. Mafi yawancin lokuta, bankuna marasa amfani da kuɗin ruwa na samar da wannan rance ne ta hanyar yarjejeniyar farashi da riba, wato a saida maka da kaya a farashin kasuwa, tare da ƙarin 'yan riba ƙalilan da kake kira da makof. Yanzu bari ku ji matakan da ke tattare da irin wannan tsari na karɓar rance. ko bashin banki da babu kuɗin ruwa a cikinsa inda alternative bank zai amince wajen sayawa masu asusun ajiya dukkan abin da suke so ya kuma sayar musu wannan abu da ɗan ƙarin kuɗi ƙalilan bisa farashin kasuwa a irin wannan yarjejeniya ana mayar da bankin kuɗin da aka sayi wannan abu sannu a hankali ko dai a kowane mako ko kuma a wata-wata inda maimakon riba ta zo hanyar cajar kuɗin ruwa da aka fi sani da bankunan al'ada a wannan tsarin bankin na fitowa ne daga cinikin wannan kadara da aka sayarwa maimakon bukata kun ga kenan kamar yadda tsarin yake a bankuna masu aiki da kuɗin ruwa a nan abokin hudda zai san adadin kuɗin da ya kamata ya biya tun da farko wanda hakan ya sha bamban sosai da tsarin bankunan al'ada masu takurawa wajen riɓanya kuɗin ruwa ya tilastawa wanda ya karɓi bashin sai ya biya da kuɗi tsugugu ashe kuwa bambancin a bayyane yake tsakanin wancan tsari na bankuna da kuma bankin alternative bar dai na baku misali ƙarara a fili yadda za ku fahimta yanzu shine kana buƙatar sayan kayan ɗaki kamar gado da kujeru na naira dubu mai tan wato dubu ɗari biyu kawai sai ka tuntuɓi alt bank wanda shi kuma zai nemi irin wanda kake so ya sayo maka akan wannan farashi sai ya sayar maka akan naira dubu ɗari biyu da goma sha shida wanda za ka biya a shekaru biyu ƙarin kuɗin da za ka yi wajen biyan kayan ɗakin shine ribar da bankin zai samu daga gare ka kuma saboda an ƙayyade kuɗin ba tare da tunanin wani ƙari a gaba ba musulunci ya aminta da irin wannan ciniki wato dai yawan kuɗin da za ka biya a rancen da bankin ya sayar maka a wannan kadara ƙayyade ki kuma babu ruwa a cikinsa sannan ko wani dalili zai hana ka biyan wannan kuɗin a wata ko watanni to babu wani ƙarin caji da zai fuskance ka daga bankin illa dai da ku wani caji da aka yi maka maimakon hukuncin tsallake biyan bashin kamar yadda aka tsara tun da farko za a miƙa kuɗin ne ga asusun sadaka. wato idan ka lura babban abin sha'awa game da wannan harka altbank shine yadda take ba kowa dama domin baki ɗaya manufar ita ce jaddada muhimmancin taimakon jama'a su samu abin da suke bukata maimakon sanya samun riba kawai ka ganna nan yanzu aka tunanin da nake shine yadda zan amfana da wannan dama da alternative bank ya bayar saboda haka kuma kada a bar ku a baya bari mu ɗan tsahirta kafin mu dawo a ci gaba da bayanai Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me? Ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga jira a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. Morewa biyan bukatu bukata sai da alternative bank to madalla barkanmu da jimirin kasancewa tare da ku a wannan shirin na alternative life wato sauya tsarin tafiyar da rayuwa wanda bankin alternative bank ke ɗaukar nauyin kamuku yanzu kuma ina ganin ya kamata mu ɗan kewaye cikin kwararo domin sanin ra'ayoyinku game da yadda kuke kallon batun karɓar bashi. Bashir Abubakar Ibrahim, eh na taɓa karɓar bashi na loan a bankin mu da muke amfani da shi mm, wanda account ɗina yake zuwa ciki. To na karɓi bashin a lokacin na da bukata zan sai mashi. Na karɓa sun bani akan za su dinga cire naira suna cire 20 suna suna sa interest 28% dai a suke sawa a lokacin percent na interest din kuma shekara hudu a duk wata suna cire a lokacin na karɓi naira dubu ɗari hudu ne amma a wata suna cire wajen dubu ashirin da biyar ko ashirin da shida eh, haka muka yi da su zuwa shekara hudu ya kare amma kuma bayan shekara da idan kana bukata za ka yi top up in ka shekara ɗaya kana yi za su iya dan kara maka wani abu akan abin da kake bukata a cigaba da lissafi haka dai muke abin irin bankuna namu wanda muke sai eh, to gaskiya zan yi farin ciki da shi na daidai addini na dama abin da ya ajiye mu a akai kenan kudin ruwa haramun ne addinin musulunci larura ce ta sa muke karba a banki irin waɗannan na riba amma riba musulunci haramun ne amma da za mu samu wanda za mu din karɓar kuɗi ina ba mu babu kuɗin ruwa ko fito ta hanya wanda za su riba amma ba ta kudin ruwa ba za mu yi matuƙar farin ciki da shi saboda ya dace da addini da tsarin rayuwa eh kamar ni yanzu misali ina da kemis idan na karba zan ƙara zuba jari a kantina na harkar magunguna in bunƙasa tunda ni dama ma'aikacin lafiya ne in bunƙasa harkoki na inda zan taimaka jama'a duk wata hanya da za a biya zan iya bi idan ta duk wata ne a dinga zuwa ana karba ko a ba nan ba dinga bayarwa to in kuma ta akawun dina zan dinga tura to zan iya ba da akawun namba wanda zan dinga tura ta akawun ba matsala ba Kuna sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. Gaskiya ban taɓa karɓar bashi na banki ba sakamakon kuɗin ruwa da suke da shi yasa ban taɓa karɓa ba. To amma kuma shi wannan Alternative Bank ce ko? To tun da na ga banki ne na musulunci sannan kuma zai taimaka wa harkar kasuwancin da nake yi na harkar gawayi zai taimaka min sosai. E to dama kasuwancin da nake yi gawayi ne. Idan aka bani ni dama ba ma kuɗin na so ba dama ni na fi sa a kawo min kayan domin saboda kayan su ne in ya zama da cewa ina da kayan to kaga insha Allah a hankali zan iya samu a in biya bashin da ake bi na sakamakon shi wannan bashi da ba kuɗin ruwa a ciki eh to gaskiya wannan abu yana da fa'ida kuma kowane mutum misali za ga ko duk yadda dan mutum yake za ga yana so ya zama da cewa kasuwanci yana bunƙasa sa ko ba haka bane ba to kaga ko wannan dama ce da mutane da ta zo wa mutane cewa idan mutum yana da ƙaramin samun karfi ga dama ta samu zai iya zuwa domin ya bunƙasa kasuwancinsa domin kowa yana son ci gaba a rayuwa eh, gaskiya insha Allah Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me? Ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata alternative bank. The alternative Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun gaji a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. Morewa biyan bukata sai da Alternative Bank. ga wani sabon abu da nake ta zumuɗin sanar da ku wanda kuma nake kyautata zaton za ku yi farin ciki da jin labarinsa muna kiran wannan abu da Mall, wanda babban kanti ne da ya sha gaban supermarket bar daina daina kewaye kewaye na fayyace muku yadda abin yake wato Mall wani dandali ne na ciniki ta yanar gizo ko intanet da bankin alternative bank ya bullo da shi domin bawa masu hulɗa da shi damar sayan kayayyaki na alatu da dukkan wani nau'in abin masarufi ta hanyar amfani da waya ko kwamfutarsa yana kwance abinsa a gida. Altimol na da farashi mai sauƙi na kayan ɗaki ko na madafi wato kicin da abubuwa kamar na'urar sanyaya ɗaki wato air condition da injin wanki da butar dafa ruwan zafi da kuma lantarki da na'urar sarrafa abinci da dai sauransu kana kuma iya sayan abubuwan amfani na yau da kullum da suka hada da man girki shinkafa da kuma sauransu haka zalika waɗanda ke buƙatar sauya talabijin ko kayan sauti irin su sound bas, ko kana son sayan sabuwar wayar hannu da kwamfuta littattafai na karatu da rubutu ga sunan dai barkatai ga sunan sai ka zaɓa. na san yanzu kana tunanin yadda za ka sayi wasu daga cikin waɗannan abubuwa ko to kwantar da hankalinka ka saurara domin jin yadda hanyar cinikin take yi amfani da wayarka ta salula ka shiga kafar intanet wato website ta alt mall domin zaɓar yadda kake son abin da kake son ka saya a gare mu kana son ka je ka ɗauko kayan da kanka ne ko ko so kake a kawo maka har gida sai ka zaɓa kuma kana son ka biya kuɗin cinikin da aka yi da katin ATM ne ko ta bankin Alt Bank, kai kana ma da damar sayan duk abin da kake so, ka kuma biya a hankali wata-wata, kai wannan gara basa da yawa take. A taƙaice dai, Alt Mall na iya ba masu hulɗa damar shiga kasuwannin ƙasar nan a sauƙaƙe, domin sayan nagartattun kayayyaki a farashi mai rahusa, su kuma biya a sannu a hankali ba lallai yanzu nan take domin ƙarin bayani kuna iya ziyartar ma shafinmu na intanet kan www.oldmall.ng ko kai amfani da shafukanmu na sada zumunta da suka hada da instagram at altmallng da ma shafinmu na facebook duba sosai domin samun cikakken bayanin yadda za ka yi ciniki da altmall a yi sayayya lafiya babu wani abu da ya rage illa bin godiya ga alternative bank da ba mu zaɓi daban-daban domin jin daɗin rayuwa wato sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga bankin alternative kada ku bari a barku a baya ku shiga tsarinsa domin yana da kyau da kuma jin daɗi ku kira wannan lambar waya sifili ɗaya bakwai sifili sifili sifili biyar biyar biyar yanzu ko a duba shafinmu na intanet kan www.altbank.ng inda bayanai za su fayyace muku yadda za ku amfana da tsare-tsaren bankin. Kuna iya sauke manhajar mu a Google Play Store ko App Store da sauran na'urorin sadarwa na zamani. Rungumu duniyar tsarin hada-hadar kuɗi da duniya ke tafiya a kai. Ana sauraron shirin sauya tafiyar da tsarin rayuwa daga The Alternative Bank. muna godiya kwarai da kuka kasance da mu kuma wani muhimmin al'amari shine salon ciniki na murabaha na nufin kowa ya san kimar yarjejeniya tun daga farko saboda haka ba sai ka ɓata lokaci wajen lissafa ƙazamar riba da kuɗin ruwa da za ka samu ba mu'amala ta ciniki a bayyane take wadda ta sha bamban da bankunan kasuwanci na al'ada hasali ma babban abin bukata shine sanin yadda za ka sarrafa kuɗinka kai tsaye a banki musamman dangane da wannan muhimmin al'amari da ya shafi rayuwarka da ta iyalinka kasance da alternative bank a yaushe a shafukanmu na sada zumunta wato facebook da instagram ko ka shiga ɗaya daga cikin ransan bankunan da ke abuja da kano domin buɗe asusunka na ajiya ko amsa tambayoyinka alternative bank shine ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri ni ne Rabiu Ahmad Kofar Mazugal nake cewa mu kasance lafiya. bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi kai abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci haba me ke faruwa ne me yasa hakan dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota da gaske kwarai kuwa bankin nan da kullun ke cire min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili ka san me ba iya karin cajin ba hata kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata je Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallakar kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. Morewa biyan bukata. say the Alternative Bank.